daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku ɗari hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wacce ita ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarin duniya da dumi su daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na ko kun san da ke lalubo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru ta fuskar tarihi a kowace rana sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau sannan mu karkare da shirin da ke kamu ko abin da suke faruwa a Iran. Da fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. shugaban kasar ran ya ce gwagwarmaya za ta ƙara ƙarfin da ba za a iya rusa ta da makamai ba hezbollah ta yi alhinin shahadar muhammad daif kwamandan rundunar kassam ta hamas yan tawan m23 a kwango sun sha alwashin tunkara babban birnin kasar kinshasa to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya ce maya za ta ci gaba da ƙarfi ba ta yadda ba za a iya rusa ta da makamai ba shugaban ƙasar iran mas'ud pezeshkian ya bayyana cewa babbar matsalar da duniyar musulmi ke fuskanta ta samo tushe ne daga yin nisa daga koyarwar musulunci da babu abin da hakan ya haddasa sai rabuwar kawuna da saɓani ya kuma wato baiwa makiya kafar da za su shiga shugaban ƙasar ta iran wanda aike da saƙo zuwa wurin rufe gasa karatun alkur'ani mai girma karo na 41 da aka yi a birnin mashad ya bayyana cewa alkur'ani mai girma yana yin magana ne da musulmi a matsayin al'umma ɗaya dunkulalliya yake kuma yin kira a gare su da su yi riko da igiyar allah da haɗin kai domin hana harbuwar kauna shugaban na ƙasar iran ya kuma ce shakka babu wani sashe mai girma na matsalolin da duniyar musulmi take fuskanta a wannan lokaci sakamako ne na nesanta koyarwa alkur'ani wanda kuma babu abin da hakan yake haifarwa sai rabuwar kawuna da kuma buɗe kafa a gaban makiya wato 'yan adamtaka Shugaban pezeshkian ya kuma ce shi alkur'ani mai girma yana yin magana da dukkanin jinsin bil'adama ba tare da la'akari da launinsu ko ajinsu ba ko kuma addinin da suke yi kuma yana nuna wa jinsin ɗan adam ɗin ne hanyar kaiwa ga kamala hakanan kuma shugaban na ƙasar iran ya ce a ƙarƙashin koyarwa addinin musulunci mutane za su sami madogara mai ƙarfi mai nagarta a cikin wannan duniyar take cike da ruɗani. wanda ya jagoranci sallar juma'a a nan tehran ya jinjina wa wanda ya assasa junju har musanci na iran marigayi imam khomeini da allah tabbata a gare shi hujjatul islam wal muslimin muhammad hassan abu turabi da yi sallar juma'a a tehran a jiya ya bayyana imam khomeini a matsayin ɗaya daga cikin fitattun mutanen da duniyar musulunci ta samu a wannan zamanin hujjatul islam wal muslimin ya ce shaksiya din imamu Khomeini ta ginu ne akan ilimomi na addini fiqhu da falsafa limamin juma'ar na tehran wanda yake jawabi dangane da zagayowar cikar shekaru 46 daga dawar imam khomeini iran bayan zaman hijira na shekaru 15 a kasashen waje ya ce abin alfahari ne yadda wannan rana ta zagayo a daidai wannan lokacin da ƙungiyoyin gwagwarmayar musulunci suke ƙara bunƙasa da ɗaukaka a duniyar musulmi Hujjatar islam al-musulmin abu turabi ya kuma bayyana cewa abin da yake da muhimmanci a wannan lokacin shine ci gaba da aiki akan tafarki imam khomeini cikin tsayuwar daka ba tare da girgiza ba limamin juma'a na tehran ya ce kamar yadda abokan gabar gabarmu suke jurewa wajen fuskantar mu to mu ma ya zama wajibi a gare mu mai tsayin daka wajen fuskantar su tare da yin ishara da abin da ya faru a gaza da kuma kallafaffen yakin da iran ta yi da cewa ba domin gwagwarmaya ba ta al'ummar iran da suka hada da dakarun kare juyin halin musulunci a wancan lokacin da kuma abubuwan da suka faru to da wato da kuma to da abubuwan da suka faru na alfahari ga al'ummar musulmi a wannan lokacin ba su faru ba To kuna tare da radio Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kaɗe daga nan birnin mutum. Hezbollah ta ƙasar Labanan ta yi alhinin shahadar Muhammad Daif, kwamandan rundunar ƙasam ta Hamas. A wani bayani da ƙungiyar ta Hamas ta fitar ta bayyana alhininta na shahadar babban hafsan mayakan rundunar ƙasam ta Hamas, Muhammad Daif tare da wasu abokan aikinsa, ta da bayyana rawar da suka taka a fagen gwagwarmaya. ƙungiyar ta hezbollah ta mika sakon ta'aziyya da kuma barka akan shahadar muhammad zaif ga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas da sauran ƙungiyoyin falasɗinawa da kuma al'ummar falasɗinu hakanan kuma ƙungiyar ta hezbollah ta mika saƙon ta'aziyya ga iyalan shahidan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta labanan ta kuma ambaci cewa muhammad zaif ya tafiyar da dukkanin rayuwarsa ne wajen faɗa da 'yan sahiyoniya da ƙwanƙwasar kansu musamman ma dai a yayin farmakin aksa da ya kasance ɗaya daga cikin fitattun waɗanda suka shirya shi to a can demokuraɗiyar congo 'yan tawayen ƙungiyar nan ta m23 sun sha alwashin tunkara babban birnin ƙasar kinshasa bayan da suka kwace iko da birnin goma wanda ke gabashin ƙasar ta demokuraɗiyar congo ƙungiyar ta 'yan tawaye ta m23 wacce take samun goyon bayan ƙasar wanda ta sha alwashin kama hanyar babban birnin ƙasar kinshasa wani daga cikin shugabannin ƙungiyar ta m23 kwaneli nanga ya furta cewa manufarmu ita ce muna yin yaƙi ne saboda kishin kongo ba muna yaƙi ne saboda samun ma'adanai ba babu wani dalili na daban da sa muke yin wannan yaƙin da akwai wasu rahotanni da suke nuni da cewa 'yan tawayen na m23 sun kama hanyar zuwa wato bukavu wanda shine birni mafi girma na biyu a yankin nanga ya ce babu wata gwamnati tsaye a ƙasar congo domin cishikedi shugaban ƙasar kenan ya riga ya rusa sojoji 'yan sanda kuma tsarin tafiyar da mulki hakanan kuma ma'aikatan wato ma'aikatar shari'a shi dai wato nanga ya furta haka ne dai a ranar alhamis da ta gabata sai dai kuma 'yan tawayen sun ce a shirya suke su buɗe tattaunawa domin a dama da su a cikin gwamnatin ƙasar ta kongo ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa dai suna yin kira da tsagai tautar yaƙi a jamhuriyar demokuraɗiyar congo to ƙashin labarin duniyar kenan. kuma da yanzu sai a zama domin a ji shirin da ke gaba wato shine shirin nan na kokon san sannan kuma wanda zai biyo ba shine duniyar mu a yau sai shirin nan da ke kawo muku abin da suke faruwa irin wanda da shi muke ban kwana da ku ai sauraro lafiya. Kokun san. Masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyu ga watan sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 46 sa gabata a rana irin ta yau ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka ta bada sanarwar cewa jawaban da marigayi imam Khomeini jagoran juyin juhalin musulunci a kasar iran ya yi a makabartar da zahara da ke kudancin birnin tehran bayan dawowarsa daga gudun hijira jawabi ne na nuna adawa da kasar amurka da manufofinta a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya hakanan ita ma haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana kaduwa da damuwar ta matuka dangane da dawowar marigayi imam Khomeini da kuma kifar da gwamnatin sarki sha a bangare guda kuma tarayyar soviet ta bayyana dawowar marigayi imam Khomeini da jawabin nasa wanda ya gabatar a matsayin wata manuniya ta babban sauyi da aka samu a kasar iran duk da cewa dai a lokacin da al'ummar kasar iran suke bore tare da soviet ba ta sanya kanta a cikin masu taimaka ma sarki sha ba wajen murkushe boran al'umma kamar yadda amurka da isra'ila da wasu kasashen turai suka yi bayan wani lokaci an samu tuntuɓar juna a tsakanin iran da tare da soviet kamar yadda kuma alaƙoƙi da dama sun kyautata a tsakanin ɓangarorin biyu wanda kuma wannan halin ya ci gaba har zuwa rugujewar tarayyar soviet inda wannan alaka ta ci gaba da kasancewa tsakanin rasha da iran sabanin amurka wadda ta ɗauki matakan kakaba wa iran takunkumai da matsan lamba na siyasa tun daga wancan lokaci har zuwa inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 67 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan fabrairun shekara ta 1958 kasashen masar da syria sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar dunkulewar kasashen biyu domin samar da ƙasa mai suna haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawa bayan nasarar da gwamnatin jamal abdul na ƙasar masar ta samu a kan kasashen ingila faransa da kuma isra'ila a yakin mashigar ruwa ta suez jamal abdul nasir ya zama gwarzon kasashen larabawa wanda kuma wannan ne ya sa aka amince da bukatar haɗin kan kasashen larabawa wanda ya gabatar domin fuskantar yahudawan isra'ila bayan haka kuma an gudanar da zaɓen rabgar dama a kasashen biyu a ranar 22 ga watan fabrairu na wannan shekara wanda ya samu amincewar mutanen kasashen biyu daga baya kasar yaman ta haɗe da sabuwar kasar a shekara ta 1958 sai dai kuma dunkulewar kasashen uku bata dawoma ba domin kuwa saɓani kan rarraba mukamai a sabuwar gwamnati da kasar syria da ke ganin cewa masar ɗin ta sami wata dama ce kawai domin ta ɗora kanta a kan kasashen larabawa akan haka a ranar 28 ga watan satumba na shekara ta 1961 sojoji suka yi juyin mulki a kasar syria kuma suka shelanta ficewar kasar daga sabuwar haɗaɗɗiyar jamhuriyar larabawan bayan kwashe shekaru uku da kafa wannan haɗaɗɗiyar jamhuriya ta ƙasashen larabawa masu saurare ko san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau dr hassan ibrahim habibi ɗan siyasa kuma lauya wanda ya rike mukamai da dama a ƙasar iran ya rasu an haife shi a birnin tehran a shekarar ta 1936 yana da shahadar karatu ta digirin digirgirar a fannin ilimin zamantakewa da kuma shahada daga jami'ar sabon ta kasar faransa dr habibi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka wajen rubuta sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci ta iran sannan kuma ya yi minista a gwamnatocin mir hussein musawi da kuma hashimi rafsanjani da kuma muhammad khatami sannan kuma shi mamba ne a majalisar faice maslahar tsarin mulki sannan kuma a wannan mukami ne ya rasu yana da shekaru 75 a duniya. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan fabrairu na shekara ta 2013 dr muhammad riza baba babban likitan dabbobi na ƙasar iran ya rasu an haife shi a shekara ta 1941 a garin ardabil wanda yake arewa maso yammacin ƙasar iran kuma ya sami digirin digirgir a fannin likitanci na dabbobi daga jami'ar tehran sannan kuma ya samu wani digiri na digirgir a fannin nazarin halittu ko kuma oceanology a jami'ar paris ta ƙasar faransa ya kasance cikakken mamba a kwalejin nazarin halittu kuma malami ne a fannin cututtukan kifi da kwayoyin cuta a jami'ar tehran kuma ya shahara a bangaren ilimin likitanci na dabbobi a kasar an zaɓe shi a matsayin ɗaya daga cikin manyan likitocin dabbobi na duniya a shekara ta 1997 sannan kuma a matsayin gwarzo masanin kimiyya a shekara ta 1998 a cibiyar cambridge international center for biography relay kuma ma'aikatar al'adu ta kasar Iran ta zaɓi littafansa Harelayu kuma ma'aikatar al'adu ta kasar Iran ta zaɓi littafinsa wanda ya rubuta akan cututtukan kifi a matsayin littafin shekara har sau hudu. An zaɓe shi a matsayin babban gwarzo na ƙasa a fannin likitanci da kimiyya na ƙasar Iran a shekara ta 2004 sannan kuma ya rasu a ranar 1 ga watan Fabrairun shekara ta 2013 a birnin Tehran yana da shekaru 72 a duniya. duniyarmu a yau. bismillah rahman Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka hada da na siyasa, tsaro, zamantakewa, tattalin arziki da sauransu. inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayin masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana ne dangane da kwanaki goma na safiyar juyin juyin hali musulunci a nan kasar iran wa'anda aka fi sani da safiya goma wannan kwanaki masu albarka su ne suka kammala sauyi sauyin da aka samu a ƙasar iran daga tsarin sarauta wanda yake mulki fiye da shekaru 2,500 a ƙasar zuwa tsarin musulunci wanda ba a taɓa ganin irinsa a duniya ba kuma ranakun sun fara ne daga 12 ga watan bahman ko kuma watan sha ɗaya na kalandar iraniyawa ko kuma daga ranar ɗaya ga watan fabrairu zuwa goma ga wata imam khomeini kudisa sirru wanda ya asasa jumhuriyar musulunci ta iran ya dawo ƙasar iran a ranar biyu ga watan bahman daga gudun hijira na tsawon shekaru goma sha biyar a kasashen turkiya iraki da kuma faransa don haka a wannan rana ce imam kumaini kudisa sirru ya dawo ƙasar iran daga ƙasar faransa inda ya yi watanni kaɗan yana gudun hijira a can daga tashar jiragen sama na mai raba da ke nan birnin tehran kai tsaye imam kumeni ya tafi makabartar beheshti zahara da ke kudancin birnin tehran inda ya sauka a tsakiyar kaburburan shahidai wanda gwamnatin sarki sha ta kashe su saboda goyon bayan jimhuriyar musulunci ta iran kuma da ƙin tsarin zalunci na sarakuna a nan ne imam khomeini kudisa sirru ya jawabinsa na farko inda a cikinsa ya shelanta wargaza gwamnatin sarki sha ya kuma bayyana cewa zai kafa gwamnatin riko a cikin 'yan kwanaki masu zuwa daga nan aka fara gwagwarmaya da sojojin sha gwagwarmaya na ƙarshe a cikin kwanaki goma da ake kira kwanaki goma na alfijiri sannan a ranar 22 ga watan bahman shekara ta 1350 hijira shamsiyya wanda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan fabrairu shekara 1979 aka bar jin ɗuriyar gwamnatin sarki sha sannan aka shelanta nasarar jumhuriyar musulunci ta iran a nan ƙasar iran a wannan shekara ta 2025 ne gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran a nan iran take cika shekaru 46 da kafuwa wato kimanin rabin ƙarni kenan. a duk lokacin da wa'annan ranaku suka sake dawowa a kowace shekara akan gudanar da shirye-shirye da bukukuwa na musamman daga cikin wa'annan shirye-shiryen dai jagoran junju hali musulunci nan kasar iran imam said ali khamna'i yakan ziyarci hubbarin imam khomeini kudisa sirru, wanda yake kudancin birnin tehran ya karanta masa addu'a sannan ya yi sallah raka'o'i biyu ya kuma karanta masa ziyara sannan ya fita zuwa makabartan shahidai na jami'an gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran wanda suka yi shahada kuma sun hada da ayatullahi shahid bahishti wanda ya yi shahada a hannun munafakai makiya jamhuriyar musulunci ta iran ko mko kuma shine ya rubuta kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran wanda ake amfani da shi a halin yanzu sannan shine alkalin alkalai jamhuriyar musulunci ta iran a lokacin da ya yi shahada har ila yau yakan ziyarci shugaban jumhuriyar musulci ta iran shahid ali raja'i da kuma sa muhammad jawad bahunar su ma sun yi shahada a hannun munafakai makiya jumhuriyar musulunci ta iran da 'yan majalisar dokoki da wasu manya-manyan jami'an gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran wanda suka yi shahada a farko-farkon nasarar juyin juhali musulunci a kasar sannan jagoran ya fito ya zagaya kaburburan shahidan jamhuriyar musulunci ta iran da wasu shahidai daban a wannan lokacin a ranar alhamis da ta gabata ce da jagoran junjuya halin musulunci a nan kasar iran imam said alil khamna'i ya gudanar da wa'annan ziyarori da ya saba a kowace shekara da kuma wa'annan aka bude bukukuwan cika shekaru 46 da nasarar junjuya halin musulunci a nan kasar iran na wannan shekarar bukukuwa wanda suka hada da gagarumar zanga-zanga wacce miliyoyin mutanen kasar iran tare da bakin da aka gayyata daga kasashen waje suke tattaki a kan titunan birnin tehran da kuma na sauran jihohin kasar a nan tehran dai tattaki yakan kare a dandalin azadi da ke nan tsakiyar birnin tehran inda kamar yadda aka saba shugaban kasa yakan yi jawabi inda yake bayyana irin ci gaban da kasar ta samu tun bayan kafuwarta da kuma ci gaban da aka samu na shekara-shekara har ila yau shugaban yakan tabo al'amura da suka shafi jamhuriyar musulunci ta iran da manya-manyan kasashen duniya wa'anda suke adawa da jamhuriyar musulunci ta iran tun kafuwarta har zuwa yanzu musamman gwamnatin ƙasar amurka amma wani irin ci gaba ne jumhuriyar musulunci ta irin ta samu a cikin shekaru 46 da suka gabata wato tun shekarar 1979 zuwa shekara ta 2025 wannan shine abin tambaya da farko bari mu ga wasu daga cikin muhimman ci gaban da jumhuriyar musulunci ta iran ta samu a cikin shekaru 46 da suka gabata a cikin kasar. da farko tsawon shekarun da iraniyawa suke rayuwa ya karu daga shekaru 55 zuwa 76.2 wannan kuma saboda ci gaban da kasar ta samu a bangaren kiwon lafiya wanda suka hada da kayayyakin aikin likita magunguna da kwararrun likitoci da ma'aikatan jinya sannan wannan duk ya faru ne a ƙarƙashin takunkuman tattalin arziki na ƙasashen yamma wanda ba sa son ci gaban ƙasar tun ranar da aka kafa ta imra musulunci ta iran da ita ce ƙasa ta farko a duniya a saurin ci gaba a mafi yawan fannonin ilimi wannan bisa rahoton manya-manyan cibiyoyin bincike da sanin hakan a duniya. sai kuma a ɓangaren gaban kayayyakin aikin likita da kiwon lafiya jumhuriyar musulunci ta iran ce ta farko a yankin gabas ta tsakiya sannan ita ce ta sha bakwai a duk duniya shi ma bisa rahoton cibiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda suke kula da wannan fannin. jamhuriyar musulunci ta iran tana daga cikin kasashen duniya da suka sami ci gaba na a zo a gani a bangarori masu muhimmanci na aikin likita wanda ake kira da turanci stem cells da kuma radiopharmaceuticals har ila jamhuriyar musulunci ta iran ta shiga cikin kasashe goma sha biyu a duniya wanda suke da dukkanin abin da ake bukata na fasahar shiga sararin samaniya sannan ta shiga cikin kasashe biyar a duniya wanda suke da fasahar amfani da makamashin nukiliya jihuna musulunci ta iran ita ce ƙasa ta goma sha uku a fagen ƙarfin soje sannan ita ce na biyar a fagen fasahar ƙere-ƙeren jiragen yaƙi wa'anda ake sarrafa su daga nesa sannan ita ce ta goma a fagen ƙera jiragen ruwan yaƙi masu tafiya ƙarƙashin ruwa wato submarine har ila yau ƙungiyoyin wasannin motsa jiki na mata kaɗai a nan jumhuriyar musulunci ta iran sun sami lambobin yabo kama daga zinari azurfa da kuma tagulla har 7,961 a wasannin ƙasa da ƙasa na mata sannan mata 335 ne suka zama alƙalai a wasanni daban-daban a cikin shekara ta 2024 kadai banda wa'annan ci gaba a fagen siyasa kuma kasar ta samar da tsarin hulɗa da ƙasashen waje wanda yake da cikakken 'yanci na yin abin da ya dace da ƙasar da kuma abubuwan da mutanen ƙasar za su amfana da su imam khomeini kudisa sirru wanda ya asusa jumhuriyar musulunci ta iran ya sanya manufofin harkokin ƙasashen waje na jumhuriyar musulunci ta iran ya zama mai mai neman wuraren da za ta amfana ta kuma amfanar ne musamman ga kasashen yankin da kuma duk wata ƙasa wacce take fafatukon tsayuwa da kafarta a duniya da farko juna musulunci ta iran ta kafu ne da shi'arin yau iran gobe falastinu wanda ya nuna cewa tun kafuwarta tana ganin tallafawa al'ummar falastinu don dawo da ƙasarsu da aka kwace tun shekarar 1948 na daga cikin manufofinta na ƙasashen waje saboda falasɗinawa musulmi ne wa'anda ake zalunta sannan jihunar musulunci ta iran ta dakatar da sayarwa ƙasar afirka ta kudu ɗanye man fetur a lokacin saboda mulkin wariya ta turawa da ke iko da ƙasar tun shekarar 1931 inda suke nuna wariya ga baƙaƙen fataƙen asalin ƙasar afirka ta kudu sannan ta bayyana goyon bayanta ga ƙungiyar swapo ta kwatar 'yancin baƙaƙen fatar afirka ta kudu wannan halin ya ci gaba har zuwa ranar 21 ga watan maris na shekarar 1991 a ranar da sam nojoma ya isa ƙasar namibia daga kasashen turai a cikin jirgin sama jamhuriyar musulunci ta iran a nan ne ya shelanta samun 'yancin bakaƙen fatan afirka ta kudu har ila yau gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta dakatar da sayarwa kasar philippines ɗanyen man fetur saboda goyon bayan musulman comoros wanda shugaba ferdinand marcos yake zalunta kafin nasarar junjiya halin musulunci nan kasar iran da kasar ta kasa shiga kungiyar kasashe na 'yan baruwanmu wato non alliance movement ko nam a takaice saboda kuma kasancewarta a cikin kungiyar tsaro ta sento ta tsaro wacce amurka take jagoranta amma bayan samun 'yanci a taron kungiyar nam ta shekarar 1979 a kasar sri lanka kungiyar ta amince da shigar jamhuriyar musulunci ta iran cikin kungiyar nam sannan kafin tarayyar soviet ta mamaye kasar afghanistan a shekarar 1979 jakadan kasar tarayyar soviet a nan birnin tehran ya shawarci imam kumaini kudisa sirruhu kan al'amarin imam kudisa sirruhu ya nuna rashin amincewarsa a fili ya kuma bayyana fushinsa da hakan sannan bayan mamayar da tarayyar soviet ta yi wa ƙasar afghanistan yuna musulunci ta iran tare da umarnin imam khomeini kudisa sirro ta fara tallafa wa mujahidan ƙasar afghanistan don korar tarayyar soviet daga ƙasar su sannan iran ta ƙi halartar wasannin olympic na shekarar 1980 saboda nuna adawarta da mamayar da ƙasar tarayyar soviet take wa ƙasar afghanistan sai kuma a ranar bakwai ga watan agustan shekarar 1979 bayan da sojojin hamshin kasar isra'ila suka kai hare-hare kan kudancin kasar lebanon da kuma mamayar kasar ta lebanon imam khomeini kudisa siro ya buƙaci ƙasashen musulmi su sanya ranar juma'a ta ƙarshe a kowane watan ramadana ta zama ranar kudus ta duniya don haka ne ranar kudus ta duniya a yau ake gudanar da ita a sassa da dama a kasashen duniya sannan a taro na shida na kungiyar 'yan ba ruwanmu wato non alliance movement wanda aka gudanar a birnin havana na kasar cuba an sanya taro na gaba wato na bakwai ya kasance a birnin bagdaza na kasar iraki amma bayan da kasar iran ta ki amincewa da hakan saboda yakarta da gwamnatin kasar iraki take yi a lokacin an canza wurin wannan taron zuwa birnin new delhi na kasar india wanda aka gudanar a ranar 17 ga watan satumbar shekarar 1982 masu sauraro wannan kaɗan kenan daga ci gaba da kuma nasarorin da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu a cikin shekaru 46 da suka gabata kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. leƙa iran jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin same ya kawo muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi da na addini da ke nan kasar iran da kuma irin damakin da ake da su a bangarori daban-daban musamman ma a bangaren yawon bude ido da bangaren neman lafiya da kuma neman faɗa ilimi da fatan masu wada su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka fara kawo muku bayanai game da kyawawan wuraren da ke jan hankali a nan kasar iran kuma mun fara bayani ne game da mashigar shirs da ke lardin lariston sai dai muna cikin bayani sai lokaci ya suke mu kuma mun tsaya ne a inda muke muku bayanin cewa a tsakiyar wannan kwarin akwai wata hasumiyar dutse da turinta ya kai mita tamanin kuma tsawonta ya kai mita goma wanda ya samu asali ne a tsawon karnoni ya sa gabata sakamakon iska da girgizar ƙasa da aka yi hakan ya sanya bin hanyar ta ƙara wahala sosai bayan hasumiyar dutse za ka ga hanyar ta ɗan ƙara tsukewa wanda idan har ka iya hawa sama ta tsokakkiyar hanyar za ka iya isa zuwa ga wani wuri da ba shi da tamka a cikin kwarin wanda hakan zai nuna maka hakikanin yadda abubuwa na jan hankali suke a wannan wurin na gandun dajin shears a cikin duwatsun da ke kewaye da mashigar shiz akwai wasu ramuka da ke tsakiyar dutsen a ɓoye inda tsuntsaye suke rayuwa a wannan kwarin wannan yasa ruwan da ke fitowa daga wannan ɓangaren ake kiransa da suna makwararar ruwan tsuntsaye akan hanyar wucewa zuwa mashigar shiz baya ga tsuntsaye kana iya ganin awakin daji domin mashigar wuri ne mai kyau ga awakin da suka saba rayuwa akan duwatsu waɗannan abubuwa masu jan hankali na ɗabi'a da ke cike da tsirrai da bishiyoyi masu kyau a gandun dajin ya sa hukumar kula da al'adu da aban tarihi na majalisar ɗinkin duniya ta yi rijistar wannan wurin a cikin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya mashigar shirs tana ɗauke da abubuwa daban-daban da ke jan hankali kuma wuri ne da ya dace ga masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido sai dai mafi kyawun lokaci da ya fi dacewa zuwa wannan wuri mai ban sha'awa shine lokacin da yanayi ya daidaita da kuma lokacin bazara domin yanki ne da ke da sanyi sosai don haka babu shakka lokacin zafi zai fi zama lokaci mafi wahalarwa sosai idan ka yi tafiya zuwa mashigar shirs za ka iya sauka a cikin otel ko kuma masaukin baƙi da ke garuruwan da ke gefen birnin har ila yau idan kana sha'awar zama a cikin yanayi na ɗabi'a to za ka iya zama a wajen har zuwa wayewar gari wannan da shi ne takaitaccen tarihi ko bayani game da wannan mashigar Shirs da ke lardin laristan yanzu kuma bari mu yada zango a garin ilam ko kuma lardin ilam domin duba irin muhimman wuraren abubuwa masu jan hankali da suke da su domin amfanin masu son zuwa buɗe ido wurin shi dai magudanar ruwa na darban yana da nisan kilomita 38 da kudancin yammacin ƙauyen darre da ke lardin ilam babbar hanyar da ke bullewa zuwa wannan wajen a garin darre zuwa garin ilam kuma yana da mararraba da kusa da garin badire nisan wannan hanyar zai kai kilomita hudu wanda a kusa da shi akwai wani bututun tace ruwa domin amfanin al'ummar da ke zaune a wannan yankin a dukkan bangorin mashigar guda biyu a gefen wani dutse akwai wasu guraben tarihi da kuma sauran burabutsan wani tsohon gari mai cike da tarihi bambancin yanayi da ke cikin wannan yanki da garin badre da darrin zai kai tsakanin goma zuwa ashirin a ma'aunin zafi yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin kurasan radawi tsohon sunan garin sabzuwar shine bai haƙi yaren farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin sabzuwar suke magana da shi wanda bayan hari da mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki kawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna sarbidaran kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidaran inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda shalkwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwa yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki hadda ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl baihaqi shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana da cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi safzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar. mahangar masana kan tattalin arziki da kasuwanci tsakanin garuruwan lardin khorasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin ƙasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin samzuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 600 da saba'in da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan radawi bisa ina aka la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shine gari na biyu a yawan jama'a a lardin khurasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi dadewa a Kurasan. Sabzuvari yana da masaukin baƙi goma sha shida. Guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari. Ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin Sabzuwar kamar Cihar Toki Diva sai masallaci bincike cike da tarihi da kuma hasumiyar Hursugad sai makarantar ilimi ta Shari'at Madar. kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajistar tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi daɗewa da suke birnin sabzuwar yanzu kwan shirin namu zai ci gaba daga inda ya tsaya inda zai yada zango a garin sabzuwar shi dai wannan gari yana daga cikin manyan birane da ke lardin Khorasan Radawi. Tsohon sunan garin Sabzuwar shine bai haƙi. Yaren Farisanci shine yaren da mafi yawancin al'ummar garin Sabzuwar suke magana da shi, wanda bayan hari da Mangoliya suka kai ƙarƙashin ikon sarki Khawarizmi saboda jarumta da jarumai masu ba da kariya da saraukar da kai suka nuna da ake kira ake kiransa da suna Sarbidaran. kuma an ɗauki lokaci mai tsawo ana kiran wannan gari da wannan suna bayan daular shi'a ta alibuwai an samu wata sabuwar daular shi'a da ta kafu a ƙasar iran ta hannun sarbidoron inda suka ɗauki dogon lokaci suna mulki a wannan ɓangaren ƙasar wanda kwatar wannan daula ita ce sabzuwar garin sabzuwar yana daga cikin muhimman cibiyar taruwar jama'a da jami'o'i da al'adu da musulunci da tarihin arewa masu gabashin kasar iran kuma yana a matsayin wata alama ce ta ilimi da tarihin kasar iran haka kuma makarantun ilimin addinin musulunci na wannan gari suna daga cikin daɗaɗɗun makarantun addini a iran haka zalika wannan gari ya kasance mazaunin manya-manyan masana a lokuta daban-daban na tarihi kuma ya fitar da manyan mawaƙa ga duniyar kimiyya da adabi ciki har da ibini yamin faryumdi da kuma hamid safzawari babban musan tarihin kasar iran abul fadl baihaqi shi ma a wannan garin aka haife shi jami'ar ilimin likitanci ta safzawar da jami'ar hakim safzawar da sauransu suna daga cikin muhimman jami'o'i a wannan gari ya zuwa yanzu akwai jami'o'i guda goma sha hudu a garin da kuma manyan cibiyoyin ilimi da ake ci gaba da ayyuka a cikinsu kuma gwamnan wannan gari yana daga cikin gwamnoni na musamman da ake ba su muhimmanci sosai a iran mahmud daulat abad mulla hadi safzuwar mulla hussein wa'is kashif kashifi da kasim gani abul fadl bai said abdullah ifkahi sabzuwari da ali shari'ati duk suna daga cikin manyan mutane da suka fito daga wannan gari na sabzuwar mahangar masana kan talan arziki da kasuwanci na wannan tsakanin garuruwan lardin khurasan yana da wani matsayi na musamman kuma yana daga cikin birane masu wadata da arziki a cikin kasar iran ya zo a tarihin bai cewa garin zuwar yana daga cikin babban gari da ke da nau'o'in bishiyoyi masu yawan itatuwa daban-daban kuma inuwa ce ga al'umman wannan gari da suke rayuwa a cikinsa kuma ana kiransa da suna aljannar duniya da ƙorama ke gudana a ƙarƙashinsa tazarar da ke tsakanin garin sabzuwar ya kai kilomita 44 da garin mashahad kilomita 220 da birnin tehran ta yamma da kuma nisan kilomita 670 da garin sabzuwa da ke yammacin kurasan razawi bisa ina aka yi la'akari da yanayin dokoki yadda ƙasar iran take a shekara ta 1316 zamanin rida sha garin sabzuwar shi ne mafi yawan jama'a bayan birnin mashhad haka zalika a ƙiddigar da aka yi a hukumance a ƙasar iran a shekara ta 1335 da kuma 1345 sabzuwar shi ne gari na biyu a yawan jama'a a lardin khorasan wurare masu ɗaukar hankali na birnin sabzuwar garin sabzuwar yana da tarihin sama da shekaru 150 da kafuwa kuma yana daga cikin ababen tarihi na ƙasa wanda makarantar fakariya tana da tsohon tarihi na shekaru 1100 a matsayin ɗaya daga cikin makaranta mafi daɗewa a iran sai kuma masallacin fominar da ke da hasumiyoyi guda biyu a matsayin wanda ya fi daɗewa a kurasan sabzubari yana da masaukin baƙi goma sha shida guda sha ɗaya daga cikinsu suna wajen gari ne yayin da biyar kuma daga cikinsu suke cikin gari ga kaɗan daga cikin wuraren da ke jan hankali masu tarihi a birnin sabzuwar kamar cihar toki ba sai masallaci bincike da tarihi da kuma asumiyar hursugad sai makarantar ilimi ta shari'at madar kabarin kashif kabarin bakrad sai gidan wanka na kaisariya da kuma gidan wanka na zafaraniya da dai sauransu gidan tarihi na sabzuwar a shekara ta 1380 cibiyar kula da abubuwan al'adu na ƙasa ta rajista tsoffin gidaje 220 da ke birnin sabzuwar wanda daga cikinsu gidaje 25 zuwa yanzu suna cikin jerin ababen girmamawa na tarihi a matsayin gidajen tarihi da suka fi dadewa da suke birnin sabzuwar. masu saurare gashi mun karo bayani amma lokaci ya mana sa ya zama wajibi in jalin zamun shirin a nan sai a biyo mu a wani shirin domin jin mu dauki da ci gaban shirin amma kafin nan a madadin wanda suka taimaka shirin kammala ko ji shi ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku ku ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu da muke yadawa a shafinmu na yanar gizo wato www.cdb1.ng